صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa al'umma musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkar mu da sake haduwa a cikin wannan tafsirin alkur'ani mai albarka wanda muke gabatar muku kai tsaye a kowane yammaci irin wannan na watan ramadan a kafofi na zamani da aka saba da su kasancewar allah ya kawo wani yanayi wanda a yanzu taro ya zama abin hani saboda musibar da ake cikinta allah ya mana kariya yau muna maraicin talata goma sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin mun kammala tafsirin suratul ahzabi jiya kuma insha Allah ya zamu shiga suratu saba wadda ita ce sura ta talatin da hudu a jerin surorin alkur'ani kuma ta zo ɗauke da wani tarihi mai ban mamaki na wata al'umma da ta rayu a ƙasar yaman a wani yanki da ake kira saba za mu ji abin da labarin sai kunsa ƙila a yau ƙila kuma a tafsirin gobe in Allah ya samu na cikin masu rayuwa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah

Ah, wannan sura na da surori guda biyar da suke farawa da godiyar Allah suke farawa da yaba ma Allah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah haka muke fassarawa amma alhamdu ta fi ƙarfin godiya alhamdulillah yana nufin yabo kyakkyawa na haƙiƙa ne wanda ya dace ya tabbatar ma Allah Allah tabaraka ta'ala shine abin godiya shine wanda ya cancanci godiya shine mai godiya kuma shi ne wanda duk wanda aka gode ma ba shi ba to an dai gode ɗin amma dai ba don ya cancanta ba cancantar godiya cancantar rabo na Allah ne shi kadai surori guda biyar ne akwai suratul fatiha ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim akwai bayan ta sai suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur akwai suratul kahf alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja sai wannan sura alhamdulillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah sai kuma suratu fatir alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba su biyar ne kuma cikin hikimar ubangiji sai aka rarraba su can kolin saba farkon ƙur'ani alhamdulillah fatiha aka gangaro aka fita rubu'i na farko aka shigo na biyu aka suratul an'am aka gama aka shigo rubu'i na uku aka suratul kafi a cikin rubu'i na hudu da na biyar sai ga saba'i da fatsir don ne don kowace marhala ta karatun ƙur'ani kake za akwai yabon Allah a ciki ya zama akwai yabon Allah a ciki kalmar alhamdulillah na buga ta cikin mushafina na alƙur'ani na ga ta zo a haka sau ashirin da shida a cikin alƙur'ani amma godiyar Allah ba da wannan jumla ba yana da yawa kwarai da gaske a cikin alkur'ani an rarraba shi ta yadda ko'ina kana ganin godiyar Allah kana ganin yaba ma Allah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah yabo ya tabbata ga Allah idan muka ce godiya kalmar shukuru ta fi daidai da shi in mutu ya yi ba ka abin kwarai sai ka ce masa shukuran ko thank you na gode ba ka ce masa hamdan ita godiya ana yin ta ne kan abin da aka yi maka yanzu misali don Allah ya halicce mu ya kamata mu gode masa don ya ba mu rayuwa ya kamata mu gode masa da ya sauka mana da rima ya kamata mu gode masa to don yana Allah fa ya kamata mu yaba masa duk sifofin Allah sun cancanci hamdala له الحمد لأنه غفور ولو الحمد لأنه عليم ولو الحمد لأنه قدير ولو الحمد لأنه حكيم أنا يبا ما ألا دين زمن سمي تككين إلي أنا يبا ما ألا دين زمن سمي تككين إيكو أنا يبا ما ألا دين زمن سمي تككين قدرة ما يم يبدأ يكيسو بي أبي يبوني وانا تكاد كنان إمتي الحمد لله مفسر عشي بيبو يا فينا سامد مفسر عشي لقود يا مفسر عشي لقود يا ذكا الشكر تو إنك سي يبو godiya tana shiga a ciki kaga mutumin da kullum kake zuwa gidansa yana cikawa a aljihu kana fitowa in ka je bakin a wurin inda kuke fira mai za ka yi yaba mata za ka yi a ce kaga godiya tana ƙarƙashin ne tana ƙarƙashin yabo za ka duk lokacin da muka ce alhamdulillah ya ba mu Allah ne muke da duk na girma da ƙasaita da ɗaukaka sannan ya ba masa ne muke da duk ni'imomin da babu iya kirge su kamar da yake in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bi da kuka so ku kirgi ne mumin Allah ta ku iya kirge su to don haka duk ayyukan ubangiji abin godiya ne duk sifafin ubangiji abin godiya ne duk ni'imomin ubangiji abin godiya ne to sai fatiha ta alati alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata masa din sha ubangijin kowa a suratul anam yace alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma alhamdulillah alladhi ja'ala khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala as-zulumati wal nur ayaba masa dai shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi duhu shi yayi haske a suratul kafi sai ce alhamdulillah alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitab ayaba masa da ya saukar da qur'ani gaban mu anan sai ce alhamdulillah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al duk abinda asaba da wanda kasa nasa ne don haka ayaba masa a فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا shi ya ƙage sammai shi ya ƙage ƙasa shi ya sanya mala'iku su zamo jakaru tsakanin Allah da manzanni to don haka a yaba kenan duk sifofin Allah sun cancanci ne sun cancanci yabo da ka lokacin kai ce alhamdulillah yabo ne kake ma Allah fadanci ne kake bambadanci ne kake yi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard Allah shi ke da a sama shi ke da ƙasa amma kuma walahu alhamdu fil akhirah a lahira yana da wata godiya ta daban yana da wani yabo na daban a nan duniya musulmi ya ba masa wanda ba musulmi ba ya ba masa ko wanda ba musulmi ba in ya samu ni'ima ne zai ce thank you my lord ko da ko zai hada da shirka amma ne san da Allah sannan in ma ka ki gode masa ka ki yaba masa ruhin ka zai yaba masa domin lokacin da zaka ji an gaje bacci ya taso ma dole zaka kwanta ashe ubangijin zai halitta maka kudurar yin bacci don ka huta jikinka ya gode maka ya yaba masa koda kai ba kai ba masa ba to amma a lahira yana da yabo na musamman shine lokacin da mummune za su shiga aljanna wannan su kaɗai ke yabo wanda an na haƙiƙa ne lokacin ne za su ce alhamdulillahi ladi sadaqana wa'dahu وأورثنا الأرض فتبوأ من الجنة حيث نشاء التي فنعم أجر العامل godiya yabo ya tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alƙawari nan duniya an ce mu zauna da yunwa ga azumi mu yi haƙuri za mu samu alheri an ce mu taso da asuba lokacin da bacci yake da daɗi mu zo masallaci mu yi sallah za mu samu alheri an ce mace ta yi haƙurin zaman gidan miji za a ba aljanna an ce uba ya kyautata ma 'ya'yansa ya tarbiyyarsu Allah zai yaba masa an ce 'ya'ya su yi biyayya ga iyayensu Allah zai ba su lada an ce mu yi gaskiya komai ɗacinta don mu yarda da ubangiji duk alƙawuran da Allah ke mana yau ga su muna cikin su tsamo tsamo yau ga mu aljanna na tabawwa wa aurasa na al'arfa Allah ya gadan mana da ƙasa ta aljanna na tabawwa min haisu na sha. muna yawo muna jin daɗi cikin aljanna yadda muka gana za ka yadda ka san shugaban ƙasa sadda babu korona zai ɗauki jirgi ya filla kai china daga ta yana so ya ce ai japan da sai ce ka a yi umra ya yawon duniya yadda yake so to aljanna haka za ka yawon da kake so kuma babu corona da za ta hana na tabawa min aljanna muna zama duk inda muke za ka in kana so yau kana gabas cikin daƙiƙa jiragen saman aljanna ba irin na duniya ne da sai an tayar sai an sa mai sai an sa matuƙi za ka je duk inda kake so ni dai wuri na farko da ziyarta shi ne gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk karakiya ta cikin ku babu matsala ina zuwa da amma nan da fara zuwa ina so in ga fadan manzo Allah ina sa ran ma gidana yana kusa da na shi insha Allah muna fata domin kullum muna karantar da mutane ne sunnarsa so muna fatar mu zama kusa da shi in Allah ya Imam al-Bukhari dalilin da ya sa ya wallafa sahihin littafin sa barki ne ne mafarki ya mafarkin yana yi manzo Allah ci tara yana kore masa kuda sai zai faɗa ba wani malami mai fassara mafarki sai ce to wannan mafarkin da ka in yayi gaskiya to kana kare masa addininsa da sunnarsa to nan sai fara to yanzu dai me zan yi wanda ya bambanta da wanda sauran jama'a ke sai tunanin bari fara tace hadisi tun da da gamin gambiza ake yi a yayo duka da ahmad in kariba akwai ingantacce akwai ba ingantacce da sauran littattafai haka al'um na shafi'i da musulun na shafi'i da musulun na ishaq bin rahawai da musulun na baqi ibn makhlad al-qurtubi duk manya manyan masani da aka yi kafin imam al-bukhari haɗawa suke da na ƙware don da ba na ƙware ba sai su kawo isnadi don a gane sai ki tuni bari in fara tasi ingantattu kun ji fitar da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ana tsarin insha Allah Imam al-Bukhari da dukkan mu almajiran hadisai muna kusa da shi kuma duk wanda an masoyin mu yana ciki na ga wata tambaya nan ba karanta muku ita ba wani babban masoyi na ne yana faɗa da kai da duk ire-iren ka in Allah ya so mun samu aljanna muna tare mu kuma babban masoyin mu manzo Allah muna so muna kusa da shi Allah tabaraka ta'ala kai mana wannan gata Allah ta'ala yace walladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار وكلها دائما وبالله سورة رعد لأنكم بارع بجي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون سورة العرف فهكا إن أنشق الجنة من ذائق دير الله وقالوا الحمد لله نفسي من قودي مع الله تشيني ولو الحمد في الآخرة أتي آية الحمد لله الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمصنا فيها نصب لا يمصنا فيها لكم ألا من قديمة دك سو كدمو جدا تبتا عند باعث دنيا جدا عندك تكتك دكاتنا ذاك برشا أكوية مسألة جينا قوني أنونو من يمين أبو بوان ترامب يملكها شو قبل قصة أمريكا قدادي يرون دك الدنيا بامي إلوسو fatar in ka ganta ba abin da za ka tura banda aljanna to amma trump da nan zuwa faɗuwar rana yana yiwa ya mutu ko ba zai yiwa in ya mutu katon bele za a masa matar sama tsoronsa za ta yi kolin cikin ɗan akwati ne za a shashi daidai girman jikinsa ko ɗaki aka gina dai aka sashi dai bayan shekara ɗari biyu ko ɗari uku babu wannan ɗakin ya wuce ina fir'aunin to darul muqamati aljanna kenan ta wurin zama na tabbata alhamdulillah a alladhi na darul muqamati min fadli Allah falalaka ce wannan kaga san ya ce bi ba ta amalo, wa tilka aljannatu allati uristumuha bima ta amalo, ga aljanna nan an ba ku gadon ta don ayyukan ku nan su ku ce Allah don falalaka ce eh don falalar Allah amma a dalilin ayyuka don baka aikin ba za ka san falalar ba amma aikinka tun da ka zo duniya har da za ka barta bai sayin kofi gudanarwa a janna to ruwan da ya sha ba a koma kishirwa ina kai sayin aikin da zai to amma kuma in baka yi aikin ba za ka samu ba to kaga sai suke ta allazi ahalla madaral muqamati min fadli kuma sai suka kara shari'a suka ce la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub na aljanna ba wahala kuma ba kosawa yanzu ga azumin nan idan matarka tanin kullum za ta kama ka kosai da kunu in aka kwan goma sha biyun nan kana son sa za ka buƙaci a ɗan sauya haka da kuma ka in aka jera sati biyu ana maka tuwo da mai kuka ko mai kuɓewa ko taushe bayan sati biyu nan za ka kana buƙatar canji to aljanna babu babu ko duk abin da aka aljanna ba kosa saboda ne saboda babu abin da ake iri daya wa utu bihi mutashabiha kullama ruzuqu fiha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzqna min in aka kawo mangoro ta to da zuba an ba mangoro sai ce ku dai sha ku jiya ko da za su sha su su ji wannan dan dan gwadda ne ba na mangoro bane in an ji ba ku ka mangoro ta to ba irin ku dai sha ku ji sai ci kuma da kanshin da daɗin ɗanɗanon kankana ne to ya ka gama exhaustion na duniya duk na duniya guda nawa ka sani akwai da ka sani da wanda ka sani ba in ka taɓa zuwa indonesia sai ne gidan fruit kayan itace ko malaysia wurare ne da akwai su iri-iri kai ko nan ghana da ivory coast akwai kayan itace iri to duk in ka kare da na duniya cikin sati guda ka kare da su to sai a ci gaba da kawo su inda ba a yi su a duniyar ba kuma sannan duk wanda an kai irrefutable ba a koma mene duk abin da ka ci aljanna ya wuce mai zuwa ya fi shi sutura in ka cire ba wanki ake a shanya babu masu wanki da guga aljanna in ka cire ta shi kenan ta shiga da su ta tafi kun tsaya aljanna za su kashe fiye wani wuri da baka sani ba wata ce za ka sa daban kuma wacce ka sa yau ba za ka kuma sa irin ta ba sai dai ka sa wata wadda za a ce wannan ta fi da kullum a wata ayar cikin godiyar da yan aljanna za su yi alhamdulillah alladhi azhaba anna al inna rabbana laghafurun shakur Allah mun gode mu ka dauke mana kowace damuwa fargaban corona kaɗai ya ishi duniya yau fitina to aljanna ba mu fargaba babu hazan babu tashin hankali babu firgici yanzu kai calculation ka dai na kayan sallar yaranka kai talaka ya ishe ka matsala shi ko ne kuɗin rashin hana shi zuwa ingila da jamus wurin medical check ɗaya ishe tuntuna kowa da abin da ya gari talaka ya zo wurin attajiri ya ce ranka da ya kwarar ne duniya ya ce kai wallahi ga sanin ta ishe ne ta shi amin kai ya ya ce wala ni kuran kaɗa ita ce nake nema kuran ne yake nema da ita ce alheri gare shi to me amfani kana ganin kofar gidan har yaba babu duk da bai ce ma ina wuni ba ka da ba gara na kwaramiyar ba ana ba ku labari wani babban attajiri hamshaki wanda ya baro mai duguri zai zo kano ya biyo ta cikin garin yobe sai tarar da mai yalo ya aji tire ɗinsa da sauran yalo ya yi bacci abinsa gindin bishiya sai ce ba zirewa hmm, kalli masu jin daɗin duniya duk ƙasar nan ƙila ba wanda ya ke arziki a lokacin da ya ke wani. amma ya ga jin don ne don shi zai shiga gida gidan ma an riga an daga filar an sa wayoyi can ga kuma street light kuma ne security light ga masu gadi kofar gida sai tsakiyar gida ga kare amma ya shiga kuri hankalinsa da kwanta da sai da ya zo masa tsoro ke bi akwai wanda duk yi haka ma ka isko shi a nan kasar an taɓa ministan defense din da barayi suka isko har cikin hira kuma yana tada baki turawa tsabai embarrassment to duk kana da kwanciyar hankalin security ba ka da matsala calculations kawai na lissafin duniya ya hana ka baki kaga ashe ba wanda bai da hannu ba wanda bai da hazanu a nan duniya to lahira ko ɗaya lahira kana ɗora kanka kawai sai min shari sai mata ka taitai maka daddafa shekara saba'in in kana so kana bacci to ba ba musalla ba musallaci ba ta tashi kai a zahar in ka tashi za ka tashi dai da wani kuzari ba sai ka yi wanka ba za ka tashi da nasha'in wanda ya wankan za ka ji fresh a jikinka wani turarin ka na yau kuma ba irin da jiya bane duk wani kamfani da ka sani a fare wanda yake perfumes to duk gaba ɗaya jarin wannan kamfanin a kwalaba guda yake a drawer kata ta aljanna za ka kamshi iri wannan ba mafarki ba ne gaskiya ce kuma wallahi duk abin da muka faɗi bai kai na gaskiya ba don Allah ta'ala ce fama ta'alamu nafsun ba wa fiye min ƙorar ta'ala ba wani wanda ke iya gano hakikanin abin da Allah ya ajiye mana na jin daɗi saboda ne saboda kana kwatanta ne daidai iya abin da ka sani don haka dole ka gode ma Allah kai karshe dai Allah ta'ala ya ce da'awahum fiha subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiya, salam kaga babu corona dai ta ake kowa zai rika hannu wani aljanna wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin ƙarshe ƙarshen abin da ɗan aljanna zai shi ne ce alhamdulillahi rabbil alamin to da haka walahu alhamdu fil akhirah sai ne za a yi godiyar ta hakika ne sai ne za a yaba ma Allah amma ko a nan duniya ana yaba masa abin yabo ne ko ina kenan Allah abin yabo ne a sama abin yabo ne a ƙasa shi yasa yace allazi law wa fis samawati ma fi sannan abin yabo ne a duniya abin yabo ne a zarfa zamanin wa zarfa makan ko ina ana yaba ma Allah sannan kowane lokaci ana yaba ma Allah saboda babu wani lokacin da ba a bukatar ka yaba ma Allah kuma in kana yaba ma Allah to kanka take su ba ma jari dalil sallallahu alaihi wa tamla'ul mizan duk wanda ke yawan gode ma Allah yana yaba ma Allah to zai tarar da sikelin sa na lada ya cika yayi nauyi sai godiyar Allah da gwargwadon da muke bode ma Allah gwargwadon kuma ni'imomin Allah suke ƙara sauka a gare mu wa huwa al-hakimul khabir Allah gwani ne mai cikakkiyar masaniya al-khabir shine wanda ya san komai wanda zai iya baka bayani dake dake wanda ba abin da ke boye boyewa gare shi to daga cikin ilimin sa da kwarewar sa ga sanin abubuwa shine ce ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وما ينزل وما يخرج من وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa wai wannan babban magana ce in ka sha ruwa ga kofi wanda ka rage ne za ka yi in ka zubar mai zai zai shiga cikin ƙasa sama in aka yi ruwan sama kuka ɗibi wanda za ku ɗiba ga diro da kwanuka da yi da sauransu sauran ina yi ƙasa zai yi dukkan mutane in sun mutu ina ake kai su sauran halittu in sun mutu wake tingi jiki nawansu dabba ko a daji ka bar ta ƙarfe za ka ruɓe ta shige cikin ƙasa haka ne ko ba ka? so duk abin da yake shiga cikin ƙasa komai sa Allah ya san wa ma jimina, minha duk abin da ke fitowa ce kuma Allah ya sani yanzu a unguwarku kawai a baka aikin kidaye bishiyoyi da ciyawa adadin wanda suka kai a gidanka ba an baka aiki to duk wata ciyawa da ta tsoro a cikin ƙasa Allah ya san da ita malasa ya ce yumburu ne tsaida ce mai kafafu ce mai tafiya cikin ƙasa ce gadon masjidi ne kowane irin abin da ke fitowa cikin ƙasa sannan ka je daji ka gani idan dabba ta yi kashi ƙwari nawa za ka tarar bayan awa shida wurin daga ina suka fito a cikin ƙasa na fito da su ta duk wani abin da yake fitowa cikin ƙasa ko wani iri ne Allah ya san shi arzikin mu duk daga ina yake ruwan da muke sha na wata wata bowl wanda ake tacewa ana ruwan faro ana ruwan suwan ana ruwan fiya wata na leda wanda muke ɗiba muna sa ga famfuna a ban ɗaki da wurin wanki muna wanki kwanuka muna wanki tufafi muna wanka wani ruwan daga ina ya fito daga ƙasa duk arzikin da muke takama da shi kafin corona ta wargaza a kai turbani daga ina yake manya-manyan abubuwa masu daraja lulu'i murjani zinari azurfa tagulla duk dai karshe dai daga cikin kasa su duk wani abin da yake fitowa cikin kasa kowane iri ne kuma Allah ya san da shi kuma in detail daki daki shi ne cewa ma yanzu lumina sama duk abin da yake saukowa daga sama kuma Allah ya san shi mala'ika kawai nawa ke saukowa a sama kullum suna komawa. duk inda aka tada sallar asuba akwai mala'iku da sun iso za a yi asuba da su a yi azara da su in aka gama la'asar su koma wasu su taho a yi magariba da su a yi sha'i da su in aka yi asuba su koma kai kanka nan yanzu ke kanke mala'ika ne ke tare da kai ga raqibu atidu dama da hagu ga mu'aqibatu min bayni yadayhi min khalfi gaba da baya ko ba ka ba ga mala'ikan da ke tare da kai yana nuna maka alheri akalla biyar kenan ko sina ce lahu ne Allah ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amri kana kana tafiya kana gudu zaka faduwa kare kane rike kane ake ba ba karantar ta kake ba to shi ne anan suna so ce duk lokacin da kaddara ta zo sai su kyale ka sai ka zama on your own dole sai ka fadi sai ka kai ƙasa to don haka duk mala'ikun da ke saukowa sama Allah ya kulle su sannan alkhairai da albarkatu duk daga sama suke zo mana so ba haka littafan Allah duk daga ina ka sauko da su daga sama ruwan sama daga ina ke sauka daga sama sannan in ubangiji ya so ya jarabce mu kuma sai ya jarabce mu kuma daga sama domin sai aka annoba wadda a cikin sarari za ku shaƙe ta wanda oxygen da muke shaƙa mallakar ne, mallakar Allah ne kuma ga shi na a free sannan Allah bai ba kowa control ga iskan da muke shaƙa ba saboda saboda buƙatar mutar da shi tana da yawa yanzu da an da hancin kasar da muka fara karatun nan zuwa yanzu ba a saki ba da yanzu a zara'il ya zarce ka labudda a ce an hana ka numfashi minti da fara karatun mu hmm? minti minti ashirin da tara muka yi da fara karatu ta ce minti ashirin da tara ana rike da numfashin ka yaya aikin ka ba kwanci barzan amma ta ga ruwa da yake ana iya wuni ɗaya biyu har bakwai ba a sha ruwa ba sai zan ɗada na iya samun control da wani lokaci a karuwa sai zan dole sai ka roƙe shi to duk yadda ya fushi in ka kai wani matsayi in kai wani level dole za ka bi to abinci fa shi ma abinci ana iya wata guda ba ta abinci saba dai da talaka na jira ki samu yunwa na na kashe mutane ai kafin yunwa ta kashe ɗan adam wallahi ba ƙaramin abu ba ne ai sai dai in a kulle ba ya da yadda zai fita ya yi kuwa ya yi haushi ya yi hargowa ya yi haniniya ya yi kukan jaki ya yi na doki ya yi na kare ya yi na damisa ya yi na bage ya yi na to in bai to sannan da tsaye faɗi to bayan kwana talatin in kun zo kila za su farar da yaƙi da Wata wataƙila kun in kun tarra masa ruwa zai tashi ayyuwa ta kashe mutum ba ƙaramin abu ne a facebook na ga wani na wata almara da tatsuniya wai wani ya zo kwanansa uku gidansa ba a ci abinci ba ya zo shago sai ce mai shago don Allah ka auna min tiya ɗaya ba shi sai ce ba zan baka ba sai kuma bakin shago ya yi zugun ya sauki kansa ko da wani ya zo sai ce mai shago wancan fa sai ce ai ka yadda ake sai ce auna min in ba shi ko da ya je ya mutu ko shi kenan yunwa ta kashe sai ka ɗauka haka yunwa ke shiga ai da ƙarfin tsiya sai ya tafi bai shagon ko ba ko ya ɗauka da ƙarfi in ka ga mutu ya mutu da yunwa babu abin in akwai shi ko hannun maciji ko lafiya ka tsaye shi in hannu zaki ki wallahi ya kaɗe shi ai mutuwa da rance ita sannan mutuwa ta yunwa Allah ya kare mu ba ƙaramin abu ce ita ba ta faruwa a birni sai dai a daji in kaga ta faru a birni to ta haɗu da ciwon da ba a yin to nan ka tana aiki amma in dai mutum na motsa labudda sai ya samu abin da ya ce kuma in akwai shi ai da an kai nan Allah ya kiyaye ai masu kuɗin mu da ya ba su da wasu duk talaka gidan su talaka za su rike to ba kai can taimakon ba za a kai ba masu buguliyar fata aniyar kusa ƙari a kan ba za a kai wannan lokacin ba har abada lockdown ba zai sa musu da yunwa ba amma dai wajibi ne a taimaka muna ta faɗa gwamnati ta taimaka kuma don girman Allah duk wanda ke da hannu ga hukuma da isar da sako gare ke faɗa musu don Allah a kansilin komai a ba mutane a cikin duk ina kudaden tafiye-tafiyen da kuke yi gwamnoni senatoci, ministoci manyan masu mukamai tafiye-tafiyen da kuke da jihar ku zuwa abuja kaɗai wani ɗan wannan lockdown na wata ɗaya ya isa ya shata jirgi na miliyan hamsin tsakanin cikin gida da ƙasar waje to ina wannan kuɗin don ana fito a wata kawo wasu kai kuma a tajiri kai da ba gwamnati ba mun yarda naka ne allah ya baka ina kuɗin da ka tana da na zuwa umra da kai da matarka da 'ya'yanka na san wanda kowace shekara sai a ɗauki miliyan goma ya ba a yi da shi da iyalinsa wannan kawai na tiket da hotel ɗin da za a saka wannan miliyan goma fito da su yi musu dubu hamsin hamsin ni ba mai kuɗi nake ba zan iya wannan Ko kowace miliyan ɗaya tana da mutum ashirin sau goma mutum ɗari biyu ka ba su dubu hamsin ma'ana famili ɗari biyu ka ɗauki nauyi dan Allah masu zuwa makka nan inda kowa ya dauki nan family 200 in ka ba talaka 50 ya yi har karshen azumin nan har bayan sallah in dai talaka ne na hakika to in kowanne zai dauki nan mutum 200 ya kake da zai faru za a wanta za a yalwanta amma kuma sai ce a ah, gwamnati gwamnati to kowa ya yi tsoron Allah ya yi Allah ya ce wa ma yanzu min as-sama'i wa ma yahruju fiha duk abin da ke sauka daga sama na arziki ne na alkhairi ne na addoba ne na cuta ne na halitta ne na mala'iku ne na ƙwari ne Allah ya san da shi wa ma yahruju fiha abin da ke tashi zuwa sama komai yawan sa Allah ya ce yanzu mu dauki abu guda shine hayaki tukunya nawa take tafasa yanzu magana da muke wanda hayakin ta yayi sama a duniya misali ne karami so abinda ubangiji yake so ce mana la takhfa alaihi khafiya ba wani abu da isai boyo ga Allah kowane iri ne to Allah ɗaya kenan Allah tabaraka ta'ala yake wa huwa rahimul ghafur kuma cikin manyan manyan sifofin Allah mai rahama ne mai gafa. in kun diba duk rayuwar ku za ku rahama rahamar Allah sannan kuma masu laifi su kwanda sanin cewa Allah mai gafara ne su tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe masu to sannan sai Allah ta'ala ya ce وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم menene hikimar da ke cikin haka ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم أولئك لهم مغفرة والذين سعوا في آياتنا والذين سعوا في بآياتنا معاذبين أولئك لهم عذاب من رجز عليم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة kafirai sun ce ƙarya ne ba wata alƙiyamar da za ta tsaya babu ka kusan sai ya shaƙiyanci a wuri uku Allah ya kaito na maganta cikin Qur'ani نعم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة هلا تكافرين سنتي القيامة هو لا تأتين ما وتأتين القيامة وتعالى ويستنبئونك أحق هو سنة أحق ويقول أليك يا من ننجا سياسي قل إيه تكاد صفقة في نسي القرآني إيه ما هو مجي زيما إنك تواني كان لغا يكي إيه تنم بك سامي حرش القرآن قل إيه وربي كتي إيه هكذا نارا إذا أبنجي دي نارج أما ذات الضياء تبقى صنة للي ذاعتها لكم a wata ayar ta Allah ta'ala ce za'ama allazina kafaru an lan yub'asu qul bala wa la tub'asunna kafirai sun rayuwa ba za a tada su ba lace ka ce ƙarya suke wallahi sai an tada su wallahi sai an tada ku to anan ma sai Allah ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kuce alƙiyama wata zo muku bala ba haka nan bane ƙarya kuke la ta'tiyannakum wallahi sai ta zo muku bala takan zo da siga biyu ne a larabci takan zo don ta kore wani abin da an ka kore sai ke ce ma nafiyun nafi ibtalu nafiyin sabiqin fil an yi magana sai aka kore wani abu to wannan korewar sai bala ta zo ita kuma ta kore kenan negative in negative sai ya zama ne sai zan positive misali za'ama allazina kafaru allan yub'a kafir sun ce ba za a ta da suka ce bala ba za a yi wannan ba za a din ba wannan ba za a da kuka ce ba za a yi ba kun ga nafin nafi kenan ko wannan korewa da kai ba haka take ba tare kun za a yi sai a tabbatar da abin da aka kore ma kunna na'malu min su cikin kalikamin da kafirai za su ranar ta za su ce mu ba mu taɓa laifi ba sai Allah bala kun taɓa yi kan to kun ga aikin bala kenan wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan auna tsara. wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sai Allah bala man aslama wajha to wannan ita ake ce ma wato bala التي جاءت لإبطال النفي السابق في الكلام ولي نبي تكنزوني جنت بعد أمسر تنبيا قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى آه ashe manzannin ku ba su zo muku da hujjoji ba su ce eh ai sun zo mana da hujjoji to don haka ita kanta tambayar akwai korewa a cikinta alam takun ashe manzanninku ba su zo ba sai ce bala kenan sun zo alastu bi rabbikum qalu bala aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirin ala an yuhyi al-mauta bala la haka su ba yuce kenan anan da Allah ta'ala ce kul bala wa rabbi ya kore kore wanda suka yi zaka ya tabbatar da abin da suka kore wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'atu qul bala kace sai ta zo din la ta'tiyannakum hadda rantsuwa Allah ya hada wallahi sai ta zo muku alimul ghaib ne yasa kace alimi alaramma ba a ce alimul ghaibi ba saboda na'at ne sifa ce ta wancan rantsuwar da aka yi wa rabbi na rantse da ubangiji duk da ba ka ganin kasara ƙarshensa sa to amma an kaddara ta kamar ka ce wallahi tallahi billahi wa rabbi alimin ghaibi na rantse da ubangiji na masanin boye la ta ce na sai ta kuma saboda zamansa masanin gaibi لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض gwargwadon kwatancin ƙwaya zarra shi ake ce ma atom the smallest part of an article abin da fi komi ƙaranci duniya a kimiyyar da ke yanzu an gano shi ma ana farfasa shi shi ma ana tarwatsa shi kuma daga nan ne aka samu makamin nukiliya to sun da ma kimiyyar na cewa atom shi ne the smallest part of an article to sun da kimiyya ba ta gano ana iya fasa atom ba ƙur'ani ya daɗe da faɗin ana fasa shi don sai ce wala asgaru min zalika a shi yana samun ƙasa da shi kenan عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ƙwaya ko bin karancinta a sama take ko a ƙasa ba ta koye masa da haka ake cewa ya alamu dabiban namlati sauda ala sakhrati samma fi lailati zalma Allah ya tararrafin ƙeya kun san ƙeya kwarkwata ba wannan ta bayan kan kwarkwata ya tsara rashin kwarkwata kuma ta zamo daman jinsinta baka ce rai kwarkwata galibi baka ce ko tana tafiya ga ta baka akan bakin dutse a cikin bakin duhun dare Allah ya san tafiyarta in tana gingiri ya sani in ta kai a gwiwa ya sani in yunwa take ji ya sani in tana neman abinci ya lura da ita inda za ta je ta samu ya alazim la ya'budu an min qali dharratin fi samawati wala fil ardi a sama ko a kasa ba da bisa koya gare shi don haka magabata ke ce in kana son ka saba ma Allah to ka boye masa ka yanda bai ganin ka don an san baka samu sannan ka yi amfani da wata ni'ima ba wadda shi maka ita ba akwai ta duk wanda zai saba ma Allah da ni'imar Allah ne zai saba masa ko ba komai in aka barka da yunwa kwana uku duk sabon da kai ne ba za ka yi ba shi abincin da kake ci nimar Allah ko da shi ka zo duniya tarar da shi kai tura da kake sai da tarar da ita kai sai Allah ce wala asgharu min zalika kai abinda bai kai kwaya ba ma to Allah ya san da shi wala akbaru wanda ya fi kwaya kuma Allah ya san da shi wani zai ce a ah, to a da aka ce ya san kwaya ya san abinda bai kai ba ai wanda ya wuce ba sai an faɗa ba a'a karka ce a'a shi Allah a iliminsa kawai انا أبوان إبادة ما يرى سيكو ميلا كومي ولا أكبر من ذلك ولا أكبر كم با ويا سني كبا إلا في كتاب مبين فتيار بتاء بين بينا شيء الله المحفوظ وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضار shi launin wani ba abin da babu cikinsa da wanda kake furta da wanda baka furta komai akwai a ciki to haka martabobin kaddara malaman tauhidi suka ce guda hudu ne na farko shi ne Allah ya lufi abu na biyu ya rubuta shi na uku ya halitta shi ku bani na hudu Allah tukuna yawa ya san shi al'ilm ya san da abin ya kudurta shi ma'ana ya nufin samunsa sannan ya rubuta shi sannan ya halitta shi wannan su ne matakan kaddara guda hudu dole kuwa imani kuma duk abin da kaga ya faru duniya sai ya fito wannan matakan yanzu wata biyar da suka wuce ba wanda ya san corona har wata makaranta na ta corona high school ka ko ga in zaka gina makaranta ba za ka korona ta corona ba mutane ba za wata biyar da suka ce wasan corona amma tun ba a halittu duniya ba da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta za a yi corona ya sani ya hukunta ya rubuta amma halittar sai na yanci sai halitta ta na yanci ai ba ta bayyana a Wuhan hmm, COVID-19 shi sa kisa ta COVID-19 an cewa an yi ta hasashenta to ba ta zai bayyana ba sai 2019 ƙarshen 2019 wani wani littafi aka aka tsago ta facebook na ƙarya a asali akwai littafin amma sai aka tsago wani shafi aka yi kamar dai shi ne wancan wani shekara ɗari bakwai da suka wuce wani yake ille safi ya cika ashirin ta haɗu da ashirin za a yi corona ƙarya ne ƙarya ne su kuma yin shi a suka ga wannan su suka ɗauko suka ce ai an alim na bi talibin alaihi salam an aliyu da mu'minin alaihi ko alim na bi talibin ma ya faɗi za a yi corona to wai faɗa masa fara masa wahayi ne bai shi sun ce ana masa wahayi amma sun san ƙarya suke inda akwai mai faɗa masa da manzo Allah zai faɗa da manzo Allah faɗa masa shi ko zai karanta da mutane bai ilimin addini ba a goya shi abubuwan da za su faru kafin su kiyama duk annabi ya faɗa amma mu ja maganar corona to kaddara ma yayi din ai da ma Allah ya san za a yi corona kuma ya kaddara ta ba in mamaki bane don ya sa mala'ika jibrilu ya faɗa manzon sa manzo kuma ya faɗa ko ba haka ba to amma a kawo nasu in gaskiya ne wal burhanakum in kuntum sadiqin to don haka duk abin da dan adam ke yi san cewa Allah na sada da shi Allah yana gane da shi Allah yana haƙe da shi Allah ta'ala ce wa ma takunu fi sha'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تغيظون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء إيه في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين دق أظن لك فيه وما تكون في شأن دول شأن لك فيه يا سيدنا الله وما تتلو منه من القرآن تصدق هذونا كنا كراتون قرآني ولا تعملون من أمل ياكم متى لنجودة دق أي لك فيه نقرين لكم قريبا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه فتصدقوا كنت أيك إنما أنا من كبرت بنا جنوب الشيخ عديار وهو معكم أينما كنت بإنك كنت ألا نترد والله بما تعملون بصير ألا نترد ويازو يازونا إلى الزمن دكوتي يجيب الدعاء haka دكوتي abin da kuke ألا Allah na tare da ku Allah na ganin yana nan halarci ya sace ويعلمون إن وفات الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمون على رموني لا وجنه على رمى قداغا قداغا بانا دوستنا لكود عما سنكفة وآية وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم سبحان الله وبحمده حكا وقالوا حكا تتشكر انت حكا نمان تا سنن بريرا دمجن تموذيه sai da wani ɗana farfesa ne lauya a kano farfesa zun nurain Allah ƙara masa albarka sai da ya bugo ya suna yake malam kanan ta mugis yake da kuma tasa barira daga baya ne bugo min daga sakkwato yake malam kanan ta barira yake haka ne da nijin ta mugis وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات to mu ci gaba akwai ayi da wa alamu أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا كسني ألا ياسم هل أبنك يتكين زكاتين بما عندك لكاتين وانت ما يتكين رانك ياسم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه موك على سنة هذا الكوة أبنك ياو أبنك ياسم من ونحن أقرب إليه من هذا الوريد mun fi kusa da shi ke da jijiyar wuyansa jijiyar mu kwallajiya to Allah ce ya jijiyar lafi na amonu wa amilu salihat sakamakon Allah ya san duk abin da kuke yi don ya saka ya ba da lada ga wanda suka aikin kwarai suka imani suka aikin kwarai ula'ika lahum maghfiratun wa rizqun karim waɗannan kan suna da gafara game da zunubansu suna da arziki saboda kyautata wasu kuma arzikin nan karim arziki na girma arziki na daraja والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب min رجز alim? Allah ce waɗanda suke tafiya a cikin ayoyin ma'ajibi suna ƙoƙarin su yi kafirci da su su yi ƙalubale da manzon Allah suna cewa kace kaza to me yasa kaza Allah ce ulai kalam azabun min rijzin alim waɗannan suna da azaba suna da yanki wani kaɓake na azaba kuma wadda take ƙona zukata take ƙona gangar jiki yana ga ana kamata mu kwana abinda ka faɗa bisa sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi da mun kuskure ko kike ban harshe Allah mun afuwa da gafara wani mu duba ko kamar yau ka sai akwai sauran jiya ba zan mu shiga cikin na yau wani ke gafarta malam ina hukunci wanda mazi ya fito masa yana azumi to na farko dai na san saurayi ne ya kokari ya aure shi an mafita ta farko tukuna saurayi ne gafarta malam saurayi ne to ya kokari ya aure mazi idan ya fito ba da gangan ba baya kare azumi musamman na mafarki ko na tunani ko na kallace-kallace baya kare azumi amma idan an yi shi da gangan yana zubi ladarsa domin ba wani abu ne muradin azumi ba illai ka bar abinci da abin sha da sha'awa to in ka sake idanunka kana kallon abin da zai daga maka hankali sawa'un a fili yake ko a waya ko a talabijin din gidanka ko kuma ka sanya marankan dogon tunani wanda har ya kai ka can ka zubar da ladan azumin naka amma kuma ba za ka ranka ba don haka azumin bai kare ba wannan yake Allah ya gafarta malam jiya muna sallar isha'i na sabar a biyu na ƙarshe sai liman kafin ya sallame ƙafiliya ka ba ke ƙabiliya ƙabla ne ya yi muka bi shi sannan ya sallame ni kun bayan na ranka nawa namanta sai na yi ba'adiyya to me hukunci ƙabiliya da ba'adiyya kowane wurinsa daban akwai mazhabobi daban-daban game da kauliya da ba'adiyya amma ba wanda kai kyawun malikiya nan malika suka ce in ka rage wani abu a sallah wanda bai kai karfin rukuni ba ka yi qabliya ma'ana kafin sallama idan ka ƙari kari yi ba'adiyya ma'ana bayan sallama misali kamar ta kai raka biyar ko kuma ka kara zaman arka a raka'a uku sai ka tuna ai uku ne bayan ka tafiya sai ka kuma tashi to wannan karin ba'adiyya ke goge shi to in ka samu matsala biyu a sallah ɗaya rage ce ɗaya ƙari suka ce kai ƙabliya to wanda shi ne standard abin da ake yi to amma duk da haka duk wanda ƙabliya ta kama yaman ta yi ba'adiyya ta yi duk wanda ba'adiyya ta kama yaman ta yi ƙabliya ita ba ta yi babu wanda ce salam ala ina son a hankalin waɗanda suke yin sallar nafila cikin sauri amma sai su kasance cikin natsuwa yayin da suke sallar farilla da sallar farilla da sallar nafila duka ganawa ne da Allah haka babban jigon sallah shine natsuwa ba a so mutum yana sallah yana waige-waige ko yana soshe-soshe ko yana tunani tunani to bale kuma a ce daɗa yana wasa da hansa ko an bugo masa yana ƙware ga waye wane ne kana ganawa da Allah duk wata ganawa ka fita batunta da ka shigo masallaci duk ganawa da koya kamata ka aje yanzu da Allah kake wanda yake shek rayuwarka mm, to wanda nake ba sai na karanta shi ba amma muna fatan Allah ya haɗa mu da mu da kai da duk masoyan mu cikin aljanna menene amsar wanda ke cewa takalmin manzon Allah ya fi kowa abinda muka sani manzon Allah ya fi kowa wanda yake takalmin manzon Allah ya fi kowa shi kuma sai ya kawo dalili yayi bayani mu ba san da wannan ba ba mu gan shi a rubuce ba kuma akwai mamaki ka dubi dan adam wanda Allah ya karrama ya darajanta shi Allah ta'ala ce wala karramna bani adam kuma ko ci yan an adam din misali ka dinai da sayyidina Abubakar Siddiq kai ko ba shi ba ko mamman na unguwar ku mai sai da shayi ko mai kasa itace yayi alwala ya zo masallaci ya fuskanci ubangiji ya girmama shi ce ya fi kakanni. saboda tunani irin naka ba da wani nasi ba wannan shi ake ce maguluyi a addini irin wannan kalmomi ba su da ba su dacewa amma fada annabi ya fada da mun yarda shi in ya fada ba mu karyata shi in ka kawo hadisi gashi annabi ya fada kuma ya tabbata to wallahi daga yau sai mu yi tafurikin muna fada wa mutane takalmin annabi ya fi ban kowa na ji wani da ya wata waka abin dariya abin haushi wai shi da so samu ne to da ya zo duniya ba a mutum ba da ya zama jaki amma wanda annabi zai hau kaga da duk gulumi ne wayo Allah wayo ni da dai ne eh, da dai manzo zai hauni da ban zo abu tare ba wannan sai kike ma gulubi to kuma su mawaƙatun da dai haka take Allah ya faɗe su wash-shu'ara'u yattabi'u bil-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kinsa wani mawaki da ya nuna kamar ya samu sa'a wata ya sa ta kwana yayi duk abin da yake so sarki ya sa aka kama shi ya ce kayi maka shaida sai mun yi maka haddin zina sai ce wallahi sarki ban taɓa sanin jahili kake ba sai wuta ni za ka gaya maka yace to ga abin cikin qur'ani Allah ya ce wa innahum yaquluna ma la yaf'alun suna faɗa abin da ba su aikatawa ai ba sai nayi ba na faɗa waka mawaki haka yake to duk mawaka haka suke tun da dai in ba mawakan manzon Allah na asali da suka sha daga taskar daga gidauniyar manzon Allah da irin su Salim misali amma duk musamman mawakan yabon manzon Allah na baya baya duk galibin su sun auka cikin wannan rani saboda saboda galibi ba wai malamai ne yanzu irin busiri ne alburda alburda duk duniya ta shiga kowa ya santa busiri ba malami bane mawakin sarakuna ne dan kwairo ne yawo ya rinƙi yi rai sarakuna waka ana bashi kuɗi to sai da tsufa ya kama sai ci jama'a kowa na yi waka banda manzon Allah to wallahi sai na yi manzon Allah waka kuma yi waka mai kyau mai daɗi ta samu karɓuwa to amma saboda Allah tunda ba malami bane a ce duk waka nan duk abin da ke cinta daidai ne eh to sai ka shi a cikin waka abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai da su ba su mawaƙa da ɗaya haka su da ya wani menene hukuncin wanda ake kiransa da sunan wanda ba mahaifinsa ba mun yi maganan wannan can baya inda Allah ta lace zuwa da aba'in cikin suratul azab ko ba a kiran kowa sai da sunan mahaifinsa duk da mata aure ba a kiranta sai da sunan mahaifinta wannan doka ce ta Allah kuma mai tsanani kaba'ira ne a kira ɗan adam da sunan wani ba mahaifinsa ba duk wanda za a jingira ka gare shi dole zai shi ne ya yi ka yiwa biological father ba a jingira mutum ga kanin babansa ba a jingira mutum ga wan babansa ba a jingira mutum ga wanda ya sa ko in ci mutum yi daji ko a kan titi ba ka san uwarsa ka san ubansa ba to ce masa ɗan uwana Allah ce wa illam lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum ko ka san su ba kar ku jingira su ga kawunanku yana ga iyakar tambayin da zamu iya karanta a kidan saboda haka ta anan abinda muka faɗa bisa sawaba Allah ya ba mu ko aiki da shi idan mun kuskure ko tuntun harshe Allah ya muna afwa ya muna gafara ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرابا إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين